بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب تحريم الكبر وبيانه أتي قبل كراتين لتام سيو مسلم يومنا سافير الله أكو وتن شاد يا وتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نادي شكرا دبو ديا دريو دا بين نبيو ودى سيدي دا شاء ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabul iman littafi na farko a jerin kananan littattafai 54 da ke cikin wannan littafi na sayu musulun jiya mun tsaya karshen babi na 38 hadisi mai lamba 146 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 39 hadisi mai lamba 147 da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim allah ya ji kansa ya ce babu tahrimin kibri wa bayani babi da zai bayanin haramcin girman kai da kuma bayaninsa ma'ana shi girman kai menene girman kai قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث ياتي إلى سنة عبد الله بن مسعود الله يكارى مسعده daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kulun jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda aka samu daidai da kwayar komayya kwayar zarra ta girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba qala rajul wani mutum yace inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'aduhu hasana yace mutum yakan so a ce tufafinsa ya zamanto mai kyau takalminsa ya zamanto kyakkyawa ƙali annabi sallata da mace inna allaha jamilu ne shibbul jama'a allah kyakkyawa ne kuma ina son kyau alkibiru bazarul haƙƙo abinda ake cewa girman kai shine ainihin tunkuɗe gaskiya da inkarinta da tsaurin hanci ga birin karɓarta wa gamfun da kuma wulaƙanta mutane mayar da mutane ba a bakin komai ba babu wanda ya sa idan ba kai ba to ma'al bishara cikin hadisin da ya ce la da dukulul jannata mankana fi kalbihi mai tsalu zarrafin min kibir wannan ana bayanin illar girman kai cewa me yinsa ba zai shiga aljanna ba Mahallin shahid na biyu menene girman kai manzo Allah sun salme ce alkibru batarul haq abin da ake cewa girman kai shine mutum ya tunkuda gaskiya ya ki gaskiya ya mata tsaurin hanci ya ga shi ya fi gaban ibi gaskiya wa gamtun nasu kuma ya dinga wulakanta mutane ina jin babu wanda ya isa saboda wani matsayi da Allah ya bashi ina ganin kowa ma ba kowa ne, shi kadai ne isa shi kadai ne babu wanda ya kai a ce ko ya saurare shi ko abin da ya kama da haka to wannan kuma ne mahallin shahid na biyu a cikin hadisi Allah ya tsare kawai ku kalla a cikin sanadi sai yace an abana bin kabir akwai masu cewa da shadda kuskure ne aban babu shadda kai, an gane an abana ibn tabir sannan an fudailin al-hukaimi fudailin ba fudailin al-hukaimi ba fudailin al-hukaimi fudailin al-hukaimi ba za ka ce an fudailin al-hukaimi ba sai ka ce an fudailin al-hukaimi an gane قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وصيد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث شمادة نجيز عبد الله دم مسعود الله يقار متى دايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا تكنزو تيرتا aka samu daidai da nauyin ƙwayar komayya na daga imani baya shi shiga wuta wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habati khardal min kibriya wanda aka samu daidai da nauyin ƙwayar komayya na girman kai a zuciyarsa ba shi shiga aljanna an gane nan kore shigar shigar ko a aljanna ko a wuta malamai suka ce bai nuni zuwa ga korewa ta dindin a ce har abada ba zai shiga ba a'a saboda daidai da sauran hadisai waɗanda suka zo cewa wanda ya suka cewa la ilaha illallah ina mai imani da ta zuciyarsa zai shiga aljanna amma dai ba zai shiga aljanna tashin farko ba wanda aka sami girman kai a cikin zuciyarsa irin wannan ma malaman zahiriya suna ɗaukasa a zahirin suka ce kwata-kwata ne ba zai shiga aljanna shi mai girman kai suna ga cewa kowaccen kalma ɗin da ya faɗa ya faɗe ta ne wato cikin girman kai saboda haka ba za ta amfani shi ba kwata-kwata ba ta da wani amfani ko da ya farta ta allah ya sauwa to wannan dai shi ma ina bayanin ainihin hatsari na girman kai قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث shi ma da sanadi zuwa Abdullahi dan da Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr wanda aka samu daidai da kwayar komai a cikin zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba an gane kenan yanzu mutane sun saku da su daina girman kai ke kuma an gaya mana mai ma'anin girman kai mutum ya ga gaskiya ya yadda yake idan ga ganin shi kamar shi a ce ya bi gaskiya a ce ya bar abin da yake saboda wannan abin da aka faɗa saboda wannan gaskiyar da ya bi shi ya fi bai yi wa. ina kan kuskure a gaya masa gaskiya isan kuskure yake kai kuma ga gaskiya amma itoge a kan wannan kuskuren da yake yi to wannan ya samu sifa ta farko kenan sifa ta biyu shine wulaganta mutane duk wanda zai ki bin gaskiya to yana wulaganta mutane kenan saboda waɗanda suka gaya masa da ya wulakanta su ke dan da sun isa aida ya yi to amma abin da yake tunani su ne da gaskiya din ko maganar su ce sai manta zalika bi anna Allah huwa al Allah ai shine gaskiya to da ka a nan ban kasa duk wanda kake zaton ka bi shi akan abin da ya gaya maka kar ka yi zaton shi ka bi a'a Allah subhanahu wata'ala ka bi wanda duk ya gaya maka gaskiya sai ka bi shi kar ka ɗauka shi ka ba a karan kansa a'a Allah subhanahu wa ta'ala ka bi ba wai ka bi wannan da ya gaya maka gaskiyar ne sai dai a haka za a ce ka bi shi amma a hakikan wanda kake bi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ai ku Allah ya tantance a bi shi a gani da haka mutum ya ringa jin dan wane ne ya gaya min gaskiya ko dan wane ne ya faɗi gaskiya ni ba zan ba wannan ya samu sifa ta girman kai cikakkiya saboda haka zai shiga wuta Allah ya sauri. sannan malamai suka ce girman kai iri biyu ne akwai cikakken girman kai shine wanda aka samu waɗannan sifofin a tare da mutum ya ke gaskiya kuma ya wulaƙanta mutane suka ce akwai ɓangare tashe na girman kai a tare da mutum akwai wannan sifar tare da shi har sai sanda ya barta shine ko irin rinka gaskiya ko irin rinka ƙafafa ina jin mutane kan su ba ina karɓar gaskiya amma kuma yana wulaƙantar ina jin mutane kan su ba ina jin ganin mutane a wulaƙanci a raine ina kan musu kallon raini shine malam mai ahalari yake cewa bai halatta gare shi an yi hasakir a hafin musulmi mutum ya ƙasƙantar da ɗan uwansa musulmi ita ce wa an yanzura ilaihi nazratan tu'zihi ko in duba zuwa gare shi ma duban da zai cutar da shi waɗannan duk sifofi ne da girman kai ina da sifa ta girman kai al'ujub shi al'ujub suka ce shi ne mafi sharri ma daga cikin nau'in girman kai wato shi mutum har ga karan kansa ma girman kai ke wa ina jiji da kansa ina ko shi kadai yake tafiya je yake kamar kasa ma ba za ta iya dauka ina tafiya yanzu ila janibai in rika kallar kansa ina bugu a haka kamar yana jin cewa kasa ma ta kasa ko kare hudar Allah subhanahu wata'ala ya aibanta masu girman kai ya mayar da su mafiya kaskancin mutane إتي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كذا كرنة في أبن أسا كان ميتاك أما كان نبب إيوة كان زن كي كائفة الله يقول لن تخرق الأرض دبوا النعب اللي في كيبك يسكى يهودا كسابة a ce ga kana tafiya ƙasa saboda wannan takun da kake na isa da sakama ga hinte da ta ba za ka iya cewa nan kan lokal riba da fula kuma duk tsayinka duk inda kan naka ike da jin yi wani a toro ko a sama ba za ka ke tsayin zuwa su ba to wanda kake kamar haka mai girman kan mai za ka girman kan mai za ka wasiyoyin annabi lukman ga ɗansa shi ma daga ciki ya yi masa faɗa ita wala tamshi fil ardi marha inna allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur kada ka rinda tafiya kana takama kana jin kai kana kafafa a ban ƙasa Allah baya son duk mai takama mai jini da kai wanda yake mai alfahari Allah baya son sannan gashi yanzu annabi ya gaya mana mai yi bai shiga aljanna mai yin girman kai bai shiga aljanna kai ko ɗan iblis ne saba wa Allah girman kai ne ɗauke shi illa iblis aba wa takbar sai iblis shi ne ya yi girman kai da aka girman kai mummunar sifa mummunar sifa ce wanda ya tafantu da ita Allah ya yi alkawarin sai ya kaskanta shi ya wulakanta shi ba wai sai an je lahira ba nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yace Allah ya ce ite girman kai rawani na ne inji Allah takama riga ta ce alkyabba ta ce ya ce wannan duk ite zai jayayya da ni a cikin sai sai na ƙasa da bishe na wulakanta shi to da haka mai girman kai bukatar su ba ta taɓa biya in ma ka ga ya samu wani abu to da za ka je ka tona kokon zuciyarsa har yanzu bukatar sa ta biya da za ka samu mutum mai sifa ta girman kai misali irin mutane da sun zo ne suna son a tashi sai ya zo cikin mutum miliyan guda da in zo cikin miliyan guda din nan mutum dubu ɗari tara da ɗari tara da tasa'in da tara sun suka tashi suka girmama shi mutum ɗaya sai ya ƙi tashi duk waɗannan sun yi aikin ba ina jin da ya wulakanta shi ya a'a mutum ɗaya na a cikin mutum miliyan ɗaya ya ɗau percentage za a girga shi to amma shi shi yake gani don shi mai girma kai zalintarsa ina neman komai ne 100 ɗari cikin ɗari to da haka Allah subhanahu wataala yace duk ne sai ya wulakanta sai ya kasanta shi da haka sai kaga mutum yana wannan abin sai a samu wannan mutum daya wannan mutum biyu waɗannan mutum uku da za su ki masa wannan abin da yake so ina jin ragowar da suke masa masu aikin da za su to da haka ainihin wannan alƙawarin da Allah ya kaga Allah ya tabbatar da shi sannan ranar kiyama ya ta sagar zai ringa yin kaskanta ina kaskanta hatta ya tsawa hunna har mutane zaman to suna taka ya zama nan duniya bayan kafafa ba bayan girman ke ba bayan fankama ba bayan tsoro ko ba ina ji shi wata uwa ce ran kiyama sai ya kaskanta mutane su ringa taka shi to da aka mu kiyaye wannan suka ta girman kai ba ta da kyau sai malamai suka ce da wannan cikakken girman kai da tashin girman ke suka ce duk makomar su iri da ce ita ce mu shiga wuta Allah ya tsawo Allah ya tsare babu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna, wa man mata mushrikan dakhala an-nar babu da zai bayanin cewa wanda ya mutu baya hada Allah da wani abu a wajen bauta zai shiga aljanna wanda kuma ya mutu yana mushriki zai shiga wuta Allah ka tsare mu قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الامش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث السنة دي زو عبد الله بن مسعود الله يقارى مسعود a ruwayar wake yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a riwayar ibn numair yace naji manzan Allah ba ibn numair din ba fa shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce yace naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wanda duk ya mutu yana hada Allah da wani abu a wurin bauta zai shiga wuta ko ya shiga wuta wa qultu ana abdullahi dan masu ne ce ni kuma nace wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna kenan mafhumul muwafaqa na wannan wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu zai shiga aljanna kaga wannan ba magana annabi bace an gane shi ya ga bin ne ce man mata yushriku billahi shay'an dakhala na wanda duk ya mutu yana hada Allah da wani abu a wajen bauta zai shiga wuta to kishiyar wannan ina wanda ya mutu bayan hada shi da komai zai shiga ne zai shiga aljanna an gane قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شي أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال wannan hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah mal batani waɗanne abubuwa ne guda biyu suke wajabtar da shiga aljanna kuma suke wajabtar da shiga wuta wato ɗaya daga cikinsu yana wajabta shiga aljanna ɗayan kuma yana wajabta shiga wuta faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu bai hada Allah da wani abu zai shiga aljanna ko ya shiga aljanna wannan tauhidi ya wajabta masa aljanna ke wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wanda ya mutu yana hada Allah da wani abu a wajen bauta shi kuma ya shiga wuta shi kuma shirka ta wajabta masa wuta kenan an samu mujibata kenan ko abubuwa guda biyu masu wajabta shiga wuta ko shiga aljanna قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wannan hadisin da sanadi zuwa jabir dan abdullah Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala janna. wanda duk ya hadu da Allah baya hada shi da komai a wurin bauta ya shiga aljanna ya gama wa mallaka laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar wanda kuma duk ya haɗu da Allah yana haɗa Allah da wani abu a wurin bauta to shi ma ya shiga wuta ya gama qala abu ayyub qala abu zubair an jabir qala hadathani ishaq bin mansur qala akhbarana muad wa huwa ibn hisham qala hadathani abi an abi zubair an jabir أن نبي, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وأن حديث الشيما دي سنة دي سيأتيك يدفزوها بجابر Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa cewa ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya faɗi kwatankwacin wancan hadisi da ya gabata قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن معرور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن حديث سندي زوى أبي ذر الجفاري ألا يقارى مسيدا المعرور ابن سويد إتي ياجيش ينا بعد حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم شوى شيء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي atani jibrilu alaihi salam jibrilu alaihi salam ya zo min fabasharani annahu man min ummati sai min albishir da cewa wanda duk ya mutu daga cikin al'ummarka la yushriku billahi shay'an khalal janna. ya mutu baya hada Allah da wani abu da komai wurin bauta ma'ana baya shirka to ya shiga aljanna ya gama qultu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma shi abdullahi abin na abu zarrin gifari ya na ce wa in zana wa in saraf ko da ya yi zana ko da ya yi sata kala wa in zana wa in saraf yace eh e ko da ya yi zana ya yi sata ma'ana idan jibrilu ne ya fada annabi ne ya masa tambaya yace wannan da kake fada ko da ya yi zana ya yi sata zai shiga aljanna yace ko ya yi zana ya yi sata zai shiga aljanna a wata ruwaya kamar yadda zamu zo abu zarrin shi ke tambayar manzo Allah ya ce ya rasu na wa in zana wa in sara ko da wannan mutumin da ya mutu baya shirka ya yi zina ya sata zai shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh wa in zana wa in sara قال حدثني زهير بن حرب وأحمد بن احتراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال وأن حديث أبو الأسود الديلي يباد اللاباني كويزا تردى يحيى لن يعمر سوى أبا ذر الغفاري زنتر دشياغ مسكال إسي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض نازو النبي صلى الله عليه وسلم سينتر إنا بتشي أبدكنس أفوت فرتفع سينتفي ثم أتيته سنن نساك زوا مس فإذا هو نائم سينساك تردشي إنا بتشي سينتفيات ثم أتيته سينساك داو ونزو مس صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ sai na tarai ya farka fajalastu ilaihi sai na zauna zuwa gare shi ma'ana na zauna a wurin faƙala sai ite da ni ma min abdu babu wani bawa da za a samu ƙala ya ce la ilaha illallah ya faɗi wannan kalma ta ikhlasi thumma mata ala zalik sannan ya mutu akan haka illa da halal janna face sai ya shiga aljanna qultu abu dharr al-ghifari ce wa in zana wa in كودا يزنى يتاتا يا رسول الله قال وإن زنى وإن صرف إتي كودا يزنى يتاتا قلت أبو ذر القفار إتي نتي وإن زنى وإن صرف كودا يزنى يتاتا فكتي يا رسول الله قال وإن زنى وإن صرف يتي كودا يزنى يتاتا ثلاثا ترزقا كمين متاكسة أخو دا أبو ذر القفار دا من الله ثم قال في الرابعة أكروا نهو أبو ذر يتي يا رسول الله كودا يزنى يتاتا sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala radni anfi abi ko abi bai ko sai an durmuza hancin abu dhar ne a kasa wannan mutumin da ya mutu baya shirka da Allah sai ya shiga aljanna qala fa kharaja abu dhar wa huwa sai abu al-aswad ad-dili yace sai ya fita yana cewa wa in rahima anfu abi dhar ko da ya fita yana ta maimaita an gane lafazin ragi ma'am laraba sukan faɗe suna nufin dirza hanci a dirza hanci mutum a ban ƙasa amma kinaya ce suke akan abin da mutum baya su wato ko da baka so ko kana jin wannan abin mai nauyi ne a ce mutum ya yi zana kuma ya sata ya shiga aljanna eh zai shiga aljanna mutum baya a shirka ita kaɗai ta Allah baya gafarta wanda ya mutu ne amma da zina da sata laifi ne zunubai ne ko saboda haka ko da mutum bai tuba wani Allah ya gada masa yafi bal in dai ina musulmi ko da Allah bai yafe masa wannan zunubin ba gaba daya to zai masa azaba ne gwargwadon abin da ya gada masa ne sai da shi saka shi aljanna to da haka kenan in aka ce ya shiga aljanna ba lallai tashin fari ba to nan malamai sun suka tattauna shin abu zarrin ina bakin cikin wani ya shiga aljanna kenan sai suka ce ba bakin ciki yake ba a'a shi kyamarsa ga laifi kyamarsa ga sabo a ce ai wa Allah irin wannan ka to bara ai masa irin wannan laifi sannan ya saka mutum aljanna lallai yalwar Allah ta yi ta yi fadi to dama kuma Allah ya faɗa yace wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwata kowanne abu a hadisi kudusi Allah yake da manzo Allah inna rahmati sabaqa bi ghadabi yake rahma ta tausayi na jin kai na ya riga shi na inda fushin Allah ya riga shi ya riga ya rahmarsa da mun shiga uku an gane da yarin Allah bai fusata ne ya fusata da an yi masa biya abin nan ai da yanzu ba wannan magana ake da aka yi da ina kama mutane da laifin da suke ma raka alaiha ko ala zahriha da ba da ya zuba kowa ma ba to amma matsalar ita ce Allah rahamar Allah ta riga ya fushin sa gabanin ya fushi rahama ya fara yi tausayin mutane bayi halittu ya fara yi wannan tausayin nasa da rahama tasa ta riga yi wannan fushin nasa to don haka ainihin sai su yi ta yin abubuwa shi kuma ya ta kyale su a gani to da aka karo wani ya gaji a ransa ai abu zarin ina bakin cikin wani ya shiga aljanna a ina ga bai kamata kai kana gaban Allah saban Allah shi ina jin saban Allah a zuciyarsa wani abu ne babba abu ne wanda yake mai gwanin wato mai girma muninsa ya kai muni wanda ina jin idan mutum ya yi saɓan Allah kamar bai cancanci ma Allah ya saka shi a aljanna ba to amma kuma duk da haka ina mamaki a cewa Allah duk da wannan abin da mutane suka saka kuma sai saka sa an gane to da haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana al'umma sai kokari su shiga cikin rahmar Allah su shiga su kokari su kutsa duk inda za a yi su shiga cikin rahmar Allah Allah subhanahu wataala rahmar sa ba ta da iyaka ta yalwaci komai duk inda kake jin cewa ba za ka samu guri ba sai dai mafi ba in dai ka tusa an cinka to za ka samu akwai space rahamar Allah ba wanda ya sai iya kure duk abin da ka samu na rahamar Allah iya abin da ka samu kenan amma wanda ka bari ya fi abin da ka samu yau. ba ku ga wannan mutumin da ya zo masallaci ya fi tsari sabai suka yi masa tsawa wannan mutumin ƙauyen ko balaraban ƙauye ya zo masallaci ya fi tsari a tsaye sabai suka yi masa tsawa a yadda bai sai ku kyale shi ku kyale shi kar ku katse masa hanzari kar ku sa ya masallaci da fitsari bayan an gama ai duk abin da aka yi aka gama sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah ka ji kanmu ne kaɗai ne da Muhammadu kar ka ji kanmu tare da kowa ma'ana aljanna daga nita annabi Muhammadu ne annabi yace da shi laqad bayyakta ko hajjarta wasi'a yace ka ci abun da yake mai yalwa ai aljanna ta yi mani ba ne kenan rahmar Allah tana da yalwa tana da faɗi wanda duk wanda ya ga da'u izo ya shiga zai samu kai da za a ce duk halittun Allah duk duniya kowa iba Allah zai saka kowa a aljanna kuma kowa ta ce to wanda yake da irin wannan me zai hana mutum ya kokari ya ga cewa ya shiga cikin wannan abin to sannan ga gidan wuta da ya tattala saboda wanda suke masa sabo, amma kuma duk da haka aka samu waɗanda za su yi saɓar da sai sun shiga wuta to shine abin da yake ba ku zarin mamaki duk yalwar da Allah amma gashi to sannan wannan ina hana mana cewa ainihin addinin musulunci ko Allah subhanahu Ta'ala ne ya fiya ne ina da yafiya ina da kawanci ba dan kawancin da yake mana ba da ba mu zanta ake yi mutane su cewa Allah laifi su ce masa samu kullum abin da nake yawan gaya mutane in kana ka zo kana so ka yi scaling ya ake samun damuwa koya Allah yake samun damuwa idan ka saba masa sai ka koma matsayinka a gidanka in kana magidanci ko a wajen a ka ko a wajen ikonka wajen mulkin ka, inda aka saba maka ya kake ji kana damu sai ka ji cewa ba a yi maka daidai ba ranka ya ɓaci kana jin komai ma za ka iya yi. to irin wani abin da kake ji Allah ma ka yi in aka yi maka abin kake so kake jin daɗi kake farin ciki haka Allah yake to me zai hana ka mayar da kanka dan fadar Allah kamar yadda wanda a gidanka ko a wajen aikin ka kuka zaka yake kyautatawa kake son kake mayar da shi dan fadar kai ma sai ka dauki wannan hanyar ta kyautatawa Allah ka rinka abin da Allah yake so saboda ka samu dace ka samu ka shiga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya kamata mutane su yi karatu ne a fili kibar doki in doki yana da kiba ba wanda yake bukatar a gaya masa wannan dokin yana da kiba ko ba shi da kiba sai dai makawo to makawo kuma dama sai dai a gaya amma wanda duk da ke gani to ga doki ya gani ba wanda da yake bukatar tambaya wannan dokin da Allah yana da kiba ko ba shi da kiba dan zai gani to haka abin yake abu ne da kana ji ina ji kina ji kowa ina ji to kuma wa zulmu zawil qurba ashaddu mararata zalincin wanda baka tunanin ki zalunce ka yafi maka ciwo yanzu kamar wani shi zai mun kaza ana yi ko ba kamar wani shi zai mun kaza to haka kake tsakaninka da Allah yanzu kamar kai din nan kana bawon Allah ya halicce ka yi suranta ka yi ma kaza ma kaza ma kaza amma kuma kai zaka yi Allah kaza inda kake jin wannan abin shi ma Allah ka yake ji to da ka sai kai kokari sai ka cewa kana bin abin da Allah yake so kana yin abubuwan da za su yarda da Allah kana yin abubuwan da za su faranta masa domin ka samu fa'idantuwa da kusantarsa kuma kai kokarin ne santar abin da baya abubuwa ne guda biyu ran da dukkan ne ka kusanci Allah ka ne sanci saban ran da kuma duk mutum ya kusanci saban Allah to ya ne sanci Allah ne ke na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya dora mu kan daidai kuma lallai anan za mu kwana insha Allah da fatan abin da mun faɗa zan daidai ne Allah ya bamu lada yanda muka kore kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya bamu ikon aiki nan ne santa kuma ya bamu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da yawanmu da iyayenmu da matayenmu da abokanmu da masoyanmu Allah da duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya mu ma ya mu ta zo ƙarshe ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama komar mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke a tsaitsaye Allah muna roƙonka duk ka ba mu lafiya kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka halin da ƙasa take ciki na rashin tabbas da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali da tsoro da firgici da tsananin rayuwa Allah muna roƙonka kawo mana agaji Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana mafita cikin gaggawa Allah ko ina muke ka tsara addinin mu ka tsara imanin mu ka tsara rayuwar mu ka tsara lafiyar mu ka tsara dukiyar mu ka tsara mutuncin mu Allah ka tsare mu a ko ina muke Allah ka ba mu tsaro ka dage mana tsoro Allah ka sauka mana da aminci Allah muna roƙon ka aminta da mu ka amintar da mu Allah ka yarda da mu ka yarda da mu Allah ka so mu ka sa a so mu Allah karka ke mu karka sa a ki mu Allah muna roƙonka ka tabbatar da alkhairi a cikin rayuwar mu ka sa albarka cikin abin da ka bamu Allah kai mana jagora duniya da lahira Allah muna roƙonka kai riko da hankulan mu da kokarin mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته